kai ma kana da to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna so dukan ku ku yi kalmar shahada ku faɗi yadda zan ce ku ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أن محمدا رسول الله abinda kuka ce kun ba da shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kuma da shaidan ba kuma wato annabi Muhammad annabin karshe shine ya mazan shi to yanzu zama musulmi mu da kai me sunanka shefa shefa wani suna kake wannan fa peter what ne suna kake so ahmad ولا سنا كيسو عبد الله اي أيوة، يوسف فتح يوسف يا اهلا اسماء عبد الله عليك كيفك وعلى سطر الشعب قالوا لازم داون نان عاوزها قالوا لازم داون بينان بابو haɗa wannan الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا سيدي تو الله يقاومه ranar juma'a wato sha biyu ga watan bakwai shekara dubu biyu da sha uku ranar da ke daidai da uku ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijiran mawa allah sallallahu alaihi wasallam ah, my dear brothers and sisters in islam my dear listeners assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Now, we are going to deal with verse that explains that the people of the book, especially the Yahud, they have a habit of trying to conceal the message of Allah, trying to conceal the truth How do they want to do it? They want to do it in a brute form by to the extent of killing messengers of Allah. And this is not a charge in the Quran only, it's there in the Bible, the Old Testament, in the New Testament, that the Jews, the scholars, the leaders of the Jews used to kill their own prophets. So a, a, a population or a people who knowingly, knowingly tried to kill a prophet of their own tribe, of their own blood, just because they don't want what he is saying. Such people will easily, easily foment trouble among people. The Christians know that the Jews attempted and tried to kill Jesus, the son of Mary. They know that. Peace be open. The Muslims know that. They will try to kill the Prophet ﷺ by putting poison in a meat to kill him. And in the Torah, there are many instances whereby prophets were killed. All by this group of people. So Allah is using them as a guinea pig for mankind to take note So it's not surprising, it's not surprising now when we see the followers of this religion killing innocent people now, as is happening in the state of Israel. There's nothing. Only that people don't want the truth to be told. People are very ashamed of the truth. Otherwise, we are very surprised why Christians will be aligned to the Jews against the Muslims. This is very surprising when the core of your religion, the tenets of your religion is that you believe Jesus Christ was hanged by the Jews. So how can you, so what will uh, convince you to think that the Jews are better than the Muslims who believe in the Jesus Christ? This is an irony. So Allah is telling us, this is the habit of Bani Israel and he has taken a covenant from them that they should uphold the truth, but unfortunately whenever the truth comes to them, they are the first people that will try to conceal it. So concealment of facts is the way of the Jewish religion. But unfortunately, the Christians who have fallen suit, they try to conceal facts. They don't want the facts to be said I could remember when Sheikh Ahmed Didat came to Nigeria, there were frantic effort to, not to allow him to come to Nigeria to preach. Nigeria suddenly become so autocratic, it doesn't allow democratic discourse. So the man was in the airport and he was prevented from entering Nigeria until when he died. He could not come here to preach. So why are you concealing facts? Why are you helping in concealment of facts? Exactly this what happened to the Jews, now happening to the Christians, and also the Muslims now. Some Muslims don't want the truth to be said. They try to conceal it in different forms. They don't want the truth to be said. The whole episode of trying to conceal the truth is a bad way Allah will never, never accept such an act from anybody, whether it's a Jew, whether it's a Christian, or whether it's a Muslim. And the end result of such thing is that such people will be cursed by Allah in this world before even the hereafter. And Allah, in the following verses, will explain more of their iniquities and their sins against the revolution. So before I switch to the Hausa, I got a message written, they said from the people of Rigasa. They are complaining bitterly that those of them having uh, commercial transport are really harassed and molested to the extent that they have to be given 50-50 naira to the soldiers that were uh, do sentry on the place. People in uh, Gaza are complaining. Soldiers are collecting 50-50 naira from commercial vehicles. I've read it in newspapers, articles written by people that the soldiers, some of them, not all of them, are collecting bribe on the road and molesting people. Even today I'm told a lady was almost nearly molested, in fact near the government house. A woman in hijab was tried to molested. I am speaking in English here, directing to all the commanders in charge of this. You should be careful about people's culture. You should be careful about people's culture. You do your job with dignity. Respect people. Respect their religion. Respect their feelings. This is part of good soldiering. You are not here to molest people. I know you are instructed. You don't know what is happening. You are just obeying. As they say, zombie, you are just obeying. I know. But do that with decorum. You are in a place. You don't want to instigate and incite people against authority. So you should always obey and conduct your affairs with decorum. Nigeria is a good country wherever we can all live in peace, Muslims and non-Muslims, Christians and uh, Muslims and Christians, both in the military and both in the non-military, then we have to respect human being. We want Nigeria where human rights, human is dignified, human is respected. But what we see on the road, we sometimes see it. You see a soldier with a, with a whip, a soldier with a whip beating people or giving uh, corporal punishment or telling people to sweep roads or to cut grass or to do all these things. Who told them to do that? What has them to do that? The commanders should take note. The GOC in Kaduna should take note of this very well. That they should, they are responsible for whatever happened. If somebody is molested on the street, they are supposed to grab people. May Allah guide us to the right path. Uh, Before you jump into Hausa, I have a message for you from uh, one police. that repented this morning from Jos. One Yunus. Yunus. Yes. One Christian that repented this morning. Uh, converted to Islam. Yes. Because uh, this, he asked me to tell you please that uh, you should find a uh, Muslim that knows Bible very well. To sit here by, by your side because something happened yesterday before he repented this morning. Yes. You come across, uh, you come across uh, two verses in the Bible. Yes. One is saying uh, one Mary is, is talking to a people saying, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. So he now took one. He went to the, uh, to the pastor with that verse. Yes. This is what Mary is saying God, our Savior. Why are you telling us it's her son that is our Savior? Now the, the pastors now told him that uh, they have started going mad. Okay. So, so they have to then be repentant. last night. Okay, alhamdulillah. Some So Al me to, to at least please, that you find a, Muslim, a Muslim that knows Bible very well to to be to be revealing those those things that they have been hiding. They have been hiding. Okay. Because he said he has been going to the church for over 35 years and It doesn't know about it. It doesn't know about it. Okay, so may Allah guide us on to the right path. Uh, what is uh, needed is that somebody should not be allowed by men, should not be allowed by men to determine his faith. He should read it himself. Now we are reading verses whereby the Jews have tried to kill messengers of Allah. They are trying to cover, conceal the truth. This is what I am talking about. If you depend on men, there are men that wants to conceal the truth to cheat you. So you don't depend on men. You have to depend on the scripture. Try to understand the scripture, then they uh, have the right faith. But don't depend on men. If you have to depend on men, men can be very terrible to the extent of killing the messengers. May Allah guide us to the right path. To, uh, muna wadda take bayani Allah ke mana bayani ya ce wani kada a haɗuwa ne faƙa bane isra'il lalle mun riƙi alkawari daga na isra'il fi taurati alal imani billahi wa rasulihi alkawarin da Allah ya ɗauka a wurinsu shi ne za su imani da Allah da annabawan su dukansu wa arsalna ilayhim rasula kuma muka aika musu manzanni kullama ja'ahum rasulun kowane lokaci wani manzo ya zo musu daga cikin manzannin da aka ce za su zo minhum daga gare su bima la tahwa anfusuhum abin zukatan su ba sa so min alhaqqi na gaskiya asauhu wa aduhu sai su saba ma wannan annabi kuma su fara kiyaya da shi matsalar su kawai risalar da aka aiko ba sa santa sai su fara kiyaya da shi manzo alhaji su kawai aiko shi aka yi saboda haka duk abin da aka aiko sai sun duba sun gani shin ya dace da maslaha ta su suna son wannan abu kafin su rike shi sai annabi Allah ya ce fariqan minhum wato ana samun wani kungiya daga cikin su kazzabu fariqan minhum kazzabu wato wata kungiya daga cikin waɗannan annabawa da Allah ke aikawa kazzabu karyata su kai suke yi annabi ya zo su karyata shi wa fariqan minhum kuma wani kungiya daga cikin su yaqatulun suna kashewa ba wai sun kashe ba ba suna kashewa aka yi da madare ne su kashe wayansu su karyata wayansu ka zakariya wa yahya kamar yadda kamar yadda suka yi da zakariya da yahya wa ta'bir bihi duna wa qatalu an yi ta'biri da ya qatalu wa suna kashewa ba ba cewa dun qatalu sun kashewa hikayatan min halin mabi ana ba da labari ne ga hali wanda ya wuce ya wuce auli bayanin halin mustamir ko ko bayani ne na wani hali wanda yake mai ci gaba ai musta'iduna li qatl muhammad wato suna nan su nema annabin karshe muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nan ne su kashe shi in suna da hali in amkana lahum wato in samu iko akan haka nan كما كانوا مع عيسى وكل من يريد أن يعظهم وينهاهم an سوء aw istimal su kamar yadda suka isa kamar yadda suka kasance da annabi isa da duk wanda ke musu wa'azi ko ku yana hana su daga miyagun ayyuka sai su kokarin kashe shi wato har yanzu kenan da Allah ya zo wa fariqan yaqtulun da wani kungiya suna kashewa kenan suna da niyya su ci gaba da kashe duk wanda ya zo yana umarni ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم duk wani wanda ya wa'azi suna neman su halaka shi Allah tsare mu aw istimal mudari lil fasila ko ko ayi magana an ce wa yaqtuluna dan fasila domin duk aya in ta zo yahzanun yana karewa da wannan wazani dan fasil wa hasibu wa suke na kashe annabawa da karyata annabawa su wato hasibu suke tsammani zato zannu ne suke tsammani in suna yin wannan abubuwa An Allah ta kuna bid nasbi fa anna law fa an nasibatu ay taqau wa qul bil raf'i an takunu kenan fa hiya mukhaffafa wato suna zaton cewa ne fitina wata azaba bihim ala takrimi rusul wa qatlihim wato wata azaba ba za ta kasance ba karyata su da suke yi da kashe annaba da suke suna tsammani ba wata azaba ko fitina za ta same su haka suke tsammani fa'amu anil haq sai suka makanta daga gaskiya falan yabsuru saboda ka ba su ganin gaskiya wasan mu haka nan kuma suka kurunta al da jin gaskiya ba ganin gaskiya ama kuma sun ba jin gaskiya suka shiga wani hali gaskiya da bata ba sa jin gaskiya ba sa kuma ganin ta kuma taballahu alaihim sannan kuma duk da haka duk da wannan kisan da suke yi domin sun kashe eh, zakariya sun kashe yahya Allah duk da haka ya gafarta musu ya yi kuma isa su kuma suka yi muhawala suka yi kokarin kashe shi duk da haka amma Allah tsirar da su ba kashe shi ba dan mata da suka tuba sun ma'amu wa sammu haka nan kuma sai suka dawo suka suka makanta kuma suka kurunta fa'alin na biyu kasirin min da yawa daga cikin su badal min ad-dunya wallahu basirun na ya'malun Allah ya kasance yana sane da abin da suke aikatawa hu da zai saka musu da shi wato wannan fitina na ƙaryata annabawa wannan fitina na kashe annabawa da kashe masu wa'azi amma ne Allah ba zai kama su da wannan fitina ba shi yasa suke yin haka wannan hanyar yahudawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yake bayani lalle za mu yi koyi da wannan hanya in ka samu kanka kana kokarin danne wa'azi kana kokarin kada a ji wa'azi to ka riga ka shiga wannan kungiya kungiyar yahudawa ne danna gaskiya duk lokacin da ba ka sau ka ji ana wa'azi ko ka taimaka a yi wa'azi to balle kuma ka taimaka a kashe masu wa'azi wannan mutum ya fada cikin wannan kungiya ta yahudawa ba yahuda kaɗai ke yi ba amma su suka fara wannan sunna sayya kirista suka zo suka bi su sannan kuma yanzu daga cikin musulmi ma akwai wanda suka bi wannan tafarki ba abin da suke su duk wani abu da zai ɗaukaka addinin musulunci ba sa son shi ba su son shi murna suke yi sai sa abin ciki gaskiya da alamin islami wannan musulmai suka koma musulmai yanzu a egypt bayan allah mutane ƙauyawa tsofaffi jama'a sun fito sun zaɓi hukuma wanda suke so kuma tsarin duniyar nan da ake cewa united nation an yi tsarin cewa a bar mutane su zaɓi mutumin da suke so a yi zaɓe ingantaccen zaɓe ba gudu ba cuta in an yi haka wannan shi ne shugaban mutane a egypt an yi haka aka ce da awal marra so ba taɓa yi ba tarihin egypt aka yi shugaba mutane suka zaɓa sai wannan karo ana ga kamaran ga wani yaro ne musulunta shekarar da wannan eh. yake yana barikin soja to ya ce yana son musulunci to wannan kuma abokin shi ne makaranta ɗaya suke to ina uwayen naku suna bariki kun zaya musu za ku ba ku musu ba ma sha Allah to ka sai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu an la musulmi ne oh, to to to abokin su cewa me ya baka sha'awa musulunci da kake so me me ka ke so to ka je ka ga uwayenka ka ce ni na ga addinin musulunci na zaɓe shi hanya ta don zan bauta wa Allah kuma ka gaya musu ba wanda ya tilasta ni ni kawai na gani da ra'ayi na Allah ya shi yadda ni nake son bauta wa Allah ta wannan hanya ba wanda ya tilasta ni ka gaya musu haka kaje sai alhamdulillah shi wacce yaro ba shi dan yana namu amma wannan kuma ba ba shi to ya ce ba wancan kyauta ne shi muka ba sai an ba shi alhamdulillah karatu ne ko kana karatu to makaranta ko daya to sai ka zai ka ce ba wani abin damuwa ka ji hanya ne me sunanka eh Umar Umar kake so? Umar to me sunanka na da? دانيال اوكي تو عمر ان شاء الله ان الله ان شاء الله تو آه. ثم ثم شرع في تفصيل قبائل النصارى من اهل الكتاب بعد ذكر اليهود وابطال اقوالهم الفاسده فقال sannan yanzu kuma Allah ya بتفصيل fara magana دكي na abubuwa na ƙazanta ko marasa kyau wanda suke daga nasara daga cikin ahalin kitab bayan kare magana yahudawa su yahudawa ne suke yi su ta annabi kuma su kashe shi kuma duk kasan nan da suke yi ko a jikinsu su suna tsammani ba wata fitina da za ta same su amma ko daga baya sun yadda Allah ya doka musu talauci Allah ya doka musu kaskanci a duniya yanzu in nan ma in dai ka ji an bace su in dai ka ji an ambace su da wani izza ko wani karfi ko kuɗi sai ka tuna cewa lalle akwai manya-manyan ƙasashen duniya suke bayan su ko haka ba amma da su kaɗai ne suna iya taɓa kawai abu to mu kuma musulmi gaskiya an ban mu baya sosai a ilimi an ban mu baya sosai a ilimi domin mu ne muka fi karatu ba laifin addinin ba ne abu farko da aka yi fara wahayi da shi ba shi ne ƙarar sun rabbi kan da khalaq ba karatu ne mu addinin ilimi ne addinin karatu ne amma sai muka bashi, muka kama wasu abubuwa can daban aka yi mana nisa aka bar mu mutane suka ci gaba al'amura na karfin duniya shi din ma an ce mu yi wa addina mustaqatun ne quwwa wa ribatu khayr ba mu ba amma duk da wannan duk da lalacewar mu duk da raunin mu da talaucin mu da jahilcin mu da komai namu har yanzu dai mu muke yi wa kanmu abubuwa mu muke noman kanmu mu muke ciyar da kanmu cutar mu ake yi ma bayan ni'imar mu cutar mu ake yi amma bai hudu ba shi na nan duke da wani sai dai wani ya mishi wani ya yi mishi komai kenan wannan la'ana har yanzu tana nan saboda haka mu ma mu ji tsoron Allah in mun bi wannan hanya ta wannan tafarki karshen mu kenan zai zama Allah tsare mu to yanzu Allah zai magana Yahudu da Nasara ne kuma Allah ya ce كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم lalle wa'annan da suke faɗan cewa almasihu ɗan maryam huwa shi ne Allah to sun kafirta wa al-yaqubiyya wato wata kungiya ce ko ko bangare na na nasara wal hal annahu qala lahum al haliku wawu din nan hal alhaliku ne mai almasihu yace da kanshi hina hina insalihi ilayhim lokacin da aka aika shi yace ya bani isra'ila ya ibudullah rabbi wa rabbakum ya ku ayi isra'il ku bauta wa ubangiji na da ubangijin ku. rabbi wa rabbikum ubangiji na da ubangijin ku. ubangijinku ولم يفرق بينه وبين غيره من العبودية في العبودية shi bai bayyana raba ba a wurin bauta tsakanin shi da wani ubudullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na da ubangijin ku a cikin babu na akwai shi ya father and my my god and your god bai raba ba shi ma Allah shi ne to ya aka yi za su ce shi ne wannan da ke cewa shi ne Allah to innahu man yushrik billah to ku sani fa lalle mai hada Allah da wani fi ibadati ghairihi wurin bauta ma wani shi wato ka bauta wa wani Allah da wani abu duk wanda ke shirki ya hada Allah da wani abu faqad harrama Allah alaihi janna Allah ya haramta mishi aljanna haramun wancan haram bai shiganta har abada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haramun ne har abada wanda ya mutu yana bauta wa wani Allah ko da yana yi tare da Allah yana bauta wa Allah kuma sai shirki ya haɗa Allah da wurin wani wurin bautan nan to shi in ya mutu Allah ya haramta mishi aljanna to tun lokacin Isa alaihi salam yake ga bani Isra'il mu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga muna haka mana'ahu mana'ahu an yadkhulaha an yadkhulaha mana'ahu an yadkhulaha wato Allah zai hana shi ya shige ta wa ma'awahu nar kuma makomashi wutar jahannama wa ma lil min za'idatun lil nafi haka nan bai kasance ga azzalimai da mun hausa masu taimakon su yamna'unahum min azabillah wanda zasu tare su daga azabar Allah wal maqsud zalimin al mushrikuna me yake nufi da azzalimai nan shine mushrikai bi qarinati ma qablahu domin abinda ya gabata na magana cewa ba su hada Allah da wani ويدل ويدل هذا على ان النصارى مشركون وان ايه تنون تشوا اشد النصارى في وادي مشركين بهذه العقيده اليعقوبيه لان عقيده يعقوبيه من من الوهيه عيسى بان شنتش عيسى مع الله هذا القسم الاول وقد تقدم ذكره قبل ذلك آه، ان يا قمبت ولا قسم نفوكو آه، نصارى سوريسو عيسى ابن مريم شيني الله shi ne Allah ba wai ɗan shi ba ba a Allah ne da kanshi ya sauko ya zama Isa Allah nan da ake bautawa da ya halitta sammai da kasa wannan Allah ne shi ne Isa ɗin nan wannan ya yaqubiyya wato ita kanisa a zamanance da suke kanisa ko ko kiristoci yanzu sun kashi kashi biyu sun kashi kashi biyu akwai kiristocin yamma da na gabas kiristocin yamma da na gabas kiristocin bufara da na gabas su kiristocin gabas su ne catholic da protestant su kuma sun kashi kashi biyu catholic da protestant su catholic suna ganin kamar su ne asalin wanda suka kafa coci kuma sun cika addini su da abin da mu yanzu a musulmi za mu ce bidiyoyi sun cika addinin su da bidiyoyi abubuwan da baya cikin littafi ma suna yi da kuma su ɗinsu ibadar su haka take catholic shi ne su kuma suka musu tawaye suka fita suka ce a bid'a ta muku yawa sai aka zama protestant kamar ɗarika da ne da izala a tuni aka fara wannan yaki tuni ake yi ɗan ɗari ko su ne ɗan catholic yan izalan su shine yan ne yan protestant su yan catholic suna rike da al'ada rike da al'ada to su protestant su ne suke karanta bible su ce a'a wannan al'ada ce ba za mu ga da yadda bible ya ce to amma kuma akwai matsala nan kuma ita ma musiba kusan irin musiba waccan waccan in ɗaya fafaroma ya ɓace dukkan al'umma dukkan gaba ɗaya sun ɓace da duk inda yana suka bi shi ba kamar yin shanu in ya ɓace shi kenan sun bi shi kenan to ko protestant a'a su suna duba littafi to amma akwai matsala nan to waye zai jagoranci fassara littafin babu shi kenan kowa sai fassara kanshi shi yasa catholic suna nan gefe ɗaya su protestant ɗin nan kuma sai suka dinga hayayyafa suna rarrabuwa suna rarrabuwa ka ji methodist baptist anglican da me kuma aladora menene menene duk yan protestant ne domin kowa ya tashi sai ya faɗi ya fassara inda yake so so ne ba an an fito daga menene tukun ya fara cikin wuta to ma nasu ce mu ba haka ne su wajen sun rike al'adu da bidoyoyi sun rike kam suna ta'a suna bi duk inda shugaban sai sai suka yi ko ba haka ba sai ka ce a dawo kitabu sunna ko to da aka dawo kitabu sunna in ba a zo da kaidi ba kamar yadda fasalaf suka fassara shine kai kitabu sunna in ba a zo da wannan kaidin ba za mu zama kamar protestant ko mun fara gaba ko ba fara gaba ba rabuwa wannan kaza can wannan kaza can wannan kaza nan wannan kowa da tashi fitawa ko ba haka ba shi da musiba sai zama ba iya haɗuwa duk yawan ba yawan banza ba iya haɗuwa zama abu ɗaya domin kowa ke fassara inda yake so amma mu a musulunci ya bambanta da su domin mu muna da salaf da suka fassara addinin musulunci amma su suna da wanda ba su da shi ko dai ka bid'a ko ko ka kuma ka ɗauki babu ka fassara shi da kai ka fahimci shi za su rabu Allah shirin da mu to sai da Allah wato yake nuna cewa lalle waɗanda suka yi wannan su katotta to eh, mun ce sun kashi kashi biyu kirista na yamma da kuma na gabas su na gabas su ne orthodox su ne za ka sami kiftawa za ka same su a lebanon za ka same su su kuma wannan kanisa shafiya mutanen eh, shar'a kenan sun saka suka rabu kashi biyu to akwai wani conference da aka yi Constantine wato shekara 325 bayan Isa alayhi salam Constantine sai amfani da da suna yakin Kirista sai sai shi ya zama a lokacin da a ce ya musulunta to tunda ya bi addini ba wani addini sai shi shugaban Rome na gabas wanda kasar su Constantinople Istanbul ta Turkey yanzu sai musulunta ya dauki addinin kuma domin an raba musu mallaka an raba musu wannan daula ce daga ubansu shi shaƙiƙin shi yana Rome Roma Rome yanzu da take nan ne sarki shi kuma wannan yana Constantinople wato Istanbul wannan suka ka ɗauki addinin musulunci a addinin kirista wancan ko suna nan mushrikansu aka yi babban yaƙi tsakanin su babban yaƙi aka yi sai Allah ya ba mutanen sharqiyyar nan da suka zama kirista sai Allah ya ba su nasara suka murƙushe romawa wanda suke mushrikai shi Allah ya ce wa ja'ilul ladina tabauhu fawqa kafaru ila yawmil qiyamah wato nan da suka bi Isa suka ɗauki addinin Kirista za su rinjayi nan Roma wanda suke mushrikai har ranar tashin kiyama a ke kenan Kirista za su zauna za su ci gaba da zama a Romawa har tashin kiyama wannan abin da ya raka wannan Constantine kenan to ana tafiya ana tafiya shekara ɗari uku da ashirin da biyar bayan isa alaihi salam sai aka tara dukkan manyan malaman kirista wanda aka san su a duniya a wannan lokacin aka tara su Constantine shugaba ku tsayar da aqida da kirista zai imani da ita yanzu kuma shi a ina ke ma aqida a cikin taurawa ko injil a'a conference ake yi conference aka yi aka tara manya-manyan malamai suka tsayar a wannan conference din ne mafi yawan malaman ko da ke an samu wayansu 'yan naki amma da yake hukuma ba ta tare da su shi kenan suka aka fara kuma neman kashe su me aka yi sai suka yanke cewa lalle to isa shi kanshi dan Allah ne kuma isa ma Allah ne trinity ana suka yanke hukunci ba cikin littafi ba to kun ga shi ne haɗarin wato amfani da ƙarfi na wurin tabbatar da a imani shi ne amfani domin eh inda shugaban ya karkata duk suke na kowa jama'a su su bi su karkace haka nan Allah shi da mu Allah ga kamalan ga mace mai musulunta Allah kawo su da yawa to tana ji Hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah muhammad muhammadar rasul rasulullah wato kina ba da shaidan ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kina ba da shaidan kuma Muhammad manzon shi ne wato manzo na karshe me ya sunan ki Messi eh Messi to wani suna na musulunci ke so Fatima Fatima ya yi kyau ga taimako bayan Allah sannan kuma ga kwamiti na masu musulunta insha Allah za su magana da ke yanzu su bayyana miki abin da yake wajibi na addinin musulunci da kuma wani taimako da za su iya miki su kuma kwamiti din suke duba irin wannan sun zo ko tana da miji ko ba da miji in za ya aure sai an tantancewa ya kamata kuma ya aure su haka ne eh. eh eh wato duk mai sa a sa karfi to wannan aqida ta trinity din nan wanda yake zamu karanta ta bari a karanta to laqad kafara allazina wacce kungiya tana cewa Isa shine Allah kuma ga wata laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha wato Allah thalithu na uku a aliha ko thalatha na uku na uku uku wato allolin nasu uku ne amma Allah shine na uku to Allah ya ce wannan suke ta wannan sun kafirta ai ahaduha wal akhirani Isa wa ummuhu wa hum al-masturiyah wato ƙungiyar nasariya zai ce to ai sauran biyun su ne isa da ummin shi wa huna wajhul akhar lil mufassirin wa huwa anna nasara yaquluna akwai wani fuska ta daban wanda masu fassarci suke cewa cewa su nasara yaquluna innal ilaha innal aliha jawharun wahidun murakkab min thalathati aqalin wa si an Allah koko Allah jauhar. wato abu ne jauhari ɗaya amma jauharin nan aka raba shi zuwa a ƙanin wato jufi'i jufi'i uku abu ne ɗaya aka raba shi zuwa abu kashi uku amma shi zata shi ɗaya ne jauharin shi ɗaya ne shi ne suka ce al'ab ko al'ab wal ibn wa ruhul qudus wato the father the son and the holy ghost uba da ɗa da kuma ruhul qudus fa hadhihi salata ilahun wahid a wurin su wayannan abubuwan uku Allah ɗaya ne ko kama anna shamsa ismun yatanawalu al-qars wa shaa wa harara kamar yadda ce rana ai ranan kalmar rana ta kunshi abubuwa guda uku na farko dai ita kallon ranar ga ita faifin ranar da kuma ne sha'a da haskenta wal harara da zafinta in ka ce rana kana nufin ita ranar kanta da haskenta da zafinta amma kuma rana duka to wurin su haka Allah yake wato Allah ab uba Allah ɗa kuma Allah ibn ruhul qudus wa alu bil abdi azzat in sun ce uba suna nufin zatin shi Allah wa bil ibn kalima dan kuma shine kalma ai kalamullah wa bil ruh me suke nufi da ruhi kuma alhaya wato rayuwa وقالوا إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء باللبن wato ita wannan kalma Allah ta yi kalamun la wadda ke ita ce maganar Allah Su ta cuɗanya da jikin Isa wato wanda ya ke cuɗanya da madara nono kamar ka zuba ya cikin nono sai su gano su haɗe gaba daya to haka suke cewa kalmar ta shiga Isa wa za'amu wannan abba ilahun wal ibnu ilahun wa ruhu wa ruh ila suka yi ikirarin cewa ai uban shi na Allah ne dan Allah ne aka nan kuma ruhi shi na Allah ne wa kullu ilah dukkan kuma abin bautawa ne wahidun daya wa huwa al-maqsiyya wal sunan da al-maqsiyya fa kadhaba Allah fariqain fa qala wa ma min ilahin illa ilahun wahid wato bai kasance ba akwai wani abin bautawa sai abin bautawa guda daya ilah daya wa in lam yantahu amma yaquluna in kuma ba su bar abin da suke faɗa ba min at-taklif na cewa Allah uku ne wai yahshuruhu su wato takaitawa su kai su kadaita Allah shi kadai in ba su bar taslisi ba su ce Allah uku ne su kadaita Allah shi kadai la yamassanna alladhina kafaru to lalle zai shafi wanda suka kafirta ay sabatu sabatu ala al-kufr wanda suka dogara suka doge akan kafirci Allah zai shafi su da yin minhu azabun alim da wata azaba mai radadi mu'min mai zafi wa lawar nar wato wuta ce wuta li'annahum ma aufu bin nisa domin su basu cika alkawalin cewa su bauta wa Allah Allah shi kadai ba domin yana cikin ten commandments sai Isa cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi daya Isa ma ya ga musu abin bauta ba Allah daya ne to aka yi daga baya za ku zo ku ka kawo ƙarya ce ku jingina ga Allah ku ce Allah kuna bayani abin da ba ku sani ba ba ku san zatin Allah ba ka ce ga yadda Allah yake ka raba shi ka ce ga ɗa ga ga ga ruhul duk ka ce shi Allah ne to in ba su bar wannan magana ba Allah ce zai ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi shi yasa ko Allah ki ta'azabta su domin wannan magana da suke yi to kun ga can Isa alaihi salam da kanshi ya ya yi gargaɗi kirista da kada su haɗa Allah da yana ibada wannan gargadin kada a haɗa Allah da wani ibada yana cikin taura duk annaba abin da suke faɗa kenan haka Isa ne salam cikin babul akwai wurare da yawa inda yake bayanin kada a bauta wani sai Allah shi kadai wannan kuma Allah wato ubangijin shi kuma ubangijin ku to abin da ke samun su matsalar su inda yake cewa an sha father father uba my father har father wannan in ya ce my father in heavens wato ubana da ke cikin sama suke tarjama shi uba amma shi ba uba ya ce ba ya ce rabbi rabbi yake cewa rabbi wato mai rayu ne kamar ka ce ubangiji haka yake fara ko ibn jami'a ma ya bayani ya ce ai fadan nan da kuke cewa kuna ala wajin majazi ne ba haƙiƙa ba ya za ka gane majazi ne domin zai ce ya father my father kai kuma ka kana da uba ai ko ba ka sani ba ka dai Allah ba ubanka bane sai ya ce ubana da ubanka yana nufi kenan ubangiji na da ubangijin ka rabbi wa rabbukum amma su sai su canja wannan majazi su mai da shi hakika a maganar isa amma game da su sauran su ce majazi ne saboda haka suka ba Allah ka wato da ƙarya da caccanja nafsi to isa alayhi salam yayi bayani yayi bayanin cewa fa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ya yi bayani wata mata ta zo mishi da yara biyu ta ce wayan yara na don Allah muna son ranar tashin kiyama ɗaya zama hannunka na dama ɗaya zama hannunka na hagu sai ce a ke mata wannan al'amarin ba hannun na ke ba yana hannun ubangiji na ne yani isa ya gaya musu a duniya don iya cewa mutum zai hannu na dama ko hagu sai abin da ubangiji yake so komai sai da idara iradar ubangiji to yaushe kuma ka zo ka tsaya kana cewa shi kake kira shi ne sai shi zai tsirar da kai to isa yake cewa duk wanda ya hada Allah da wani faqad harrama Allah alaihi janna wa mawahu an-nar duk wanda ya hada Allah da wani a shirki isa yake fada fa balle a zo wurin mu wala kad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin annabi fa mun maka wahayi kai da wanda ke gabaninka in ka hada Allah da wani la yahbatanna amaluka duka ayyukan kafin jihadin annabi yayi jihadi akwai aiki kamar jihadi da sallolin da ya kafa suna kumbura Allah ya ce in ka haɗa ni da wani a ibada wa ka gaba ɗaya za su ɓaci duka ayyukan ka so in kai musulmi ne ba ka takama da aiki ka ce na yi kaza na yi kaza na takamar me kake yi domin wani abu na shirki ɗaya za ka yi duka ya ɓata wannan ayyukan naka gaba ɗaya ashe abin da za ka kula da shi kullum shi ne ka ce Allah ya cika samu cika da imani kuma ya saba mu bauta ma wani ba shi ba to mai shirki shirki wani ilimi ne daban babu tauhidi ilimin tauhidi sai ka tsaya ka koye shi baka da hujja domin tun farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq tun farko an ce ko karatu baka bauta wa Allah da jahilci sai da karatu ake bauta wa Allah ba za ka zama Allah ka ce a ah, ka bauta mishi da da ra'ayinka ba ka karanta abin da aka saukar ka bauta wa Allah to cikin babban shirkin da ya kamata ɗaya kawai mu ɗauka da muke a ƙasar nan musulmi shine su imani cewa gobe akwai wanda ya san gobe akwai wanda ya san me wannan sifa ce ta wa قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا يشعرن أيانا يبعثون الله faɗa. ta ce duk cikin sammanin da kuke gani da ƙasar nan ba wanda ya san gaibu sai wa sai Allah shi kaɗai to amma ya aka yi ga ko ina me yake zuwa na wurin su ɗan siyasa su je masu kuɗi su je mata su je kai mutane ma su je ko ba haka ba kowa ya je boka wani yaro irin ƙananan yaran nan ake ba labari a sokoto ya je wani boka ko me suke so ko su ci jarabawa ne to kusan suna da wani wayo sai su kallafa maka wani abu mai wahalar gaske samu to me wanka je neman shi sai ka ce to nawa ne sai za a samu sai ka ba su kuɗi dama kuɗi suke wa yaro suka ce mai to za a muka aiki amma su ko kawo idon mutum sai sun kawo idon mutum to shi ko yaro ashe sai ya fara tunanin gidan abokan shi to bai da kudi, ashe wannan psychology bai aiki a yaro ba yaron ne ya haɗa baki da wani abokin shi suka samu wani abokin shi suka je suka kai shi gona suka kwakule irin shi wai kula irin shi aka kai ma wannan boka wannan a cikin jaridu yana nan Ina wannan bogon ya kamata a fito da shi a rataye shi a kashe shi kowa ya gani na su ne musu siffa ta malamai ba a kiran su bokaye sai a ci a malam eh. mu to ya abin eh to ai kuskure ne duk su ilimin mutane wato al'ummar gaba daya shugabanni da masu kuɗi da sarakuna da kowa ya bi sai bokaye akwai wani bawan Allah shi gaya mu yace ya tuba ya bar wannan bokanci amma da za ka tambayi sarki wane wane wane in an ce ban san gaibu ba yadda za a yi yadda kuma ce bai san gado ba wannan sarki ba yadda za a Ya ce tun yana yari mai shi muke bi aiki muke ta sai ka yi sai ka zama sarki kuma sai zai zama sarkin kuma ya ce ba wani abu ne in bai zama sarkin ba sai ka ce ai wani abubuwan nan da kai ba kai su da kyau wani nan ka huta ka ci kuɗin shi kuma akwai wani su ya ci kuɗin su su ma kai wani kuskure ne a wuri ga? to sarakuna ma suna biyo bokaye shugabanni an yi wani lokaci wani babban boka shi ke kontrolin shugaban kasa kuma musulmi yana da wani abu sai ya je an ce minista ma sai wata sati biyu yana neman president ba zai gani ba amma bokan kalla in ya zo a sora zai shige bokaye duk wani shugaba sai ya gan wani shugaban aka ce da ya fito kuma tirela biyu cike da abubuwa wannan kashe ne wannan gashi ne kan wannan menene abubuwa gaji wanda boka yake kawowa bai tsammani ya yadda ba amma shi siyasa ce wasu ya karba ya ajiye shi ba dai kudi yake zuba ba shi tafi amma na kuskure ne kuskure ne in boka ya zo ka ce kai ba kai wannan kafirci ne ka mutu akan wannan mutuwa za ka yi wuta za ka shiga duk wanda ya mutu akan wannan shirki ba zai taɓa shiga aljanna ba duk wanda ya zama boka kuma ya yarda da shi shi ma ya kafirta da abinda aka sauka ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je maboka mata mace ko ba da wani abu da rike tsoro kamar kishiya ko ba ba ta je ta kashe kuɗi ya tuce ta ya tuce ta kuma miji kuma sai kawo kishiyar sai kuma yanzu a danne kishiya a ta domin eh, wato mijin so ta to yi ta cika da kashe kuɗi shin da boka na hana da bai hana kama maka ta zo mata an cuce su kuma an sayar da addinin su abin da ya fi tsoro a ciki shine wanda ya mutu yana wannan ya mutu kafiri kuma Allah ya haramta aljanna akan wanda ya mutu yana bokanci da wanda ya bada bokanci ba wani abu bane mun yarda cewa wani yana da ilimi na gobe wani na hangota in kai da haka ba Allah kaɗai komai ke hannun shi ba nan sai ka ce eh to zan yi na ji bai da kyau amma na matsu ba zai yi daga bayan tu ba." Allah shirya da mu akan wakallahu hmm. wajen magana bokaye da mu a Najeriya layi biyu za a yi amfani da shi a maganin su layin yan siyasa manyan nan in boka ya zo masu in dai da gaske ba sa so su sa kai shi kotu sai sarakuna in dai da gaske sarki bai so to boka ya zo ko ya sa kai shi kotu in ana haka boka ya za su yi kasa to wato dai shugabannin ne san wani abu duk lokacin da zaɓe ya zo duk lokacin da zaɓe ya zo sai yara sun kaɓa cewa ana samu ana yaka yara siyasa da me haɗa siyasa da da yaro sannan kuma abinda muka lura yawancin yaran nan da ake sace ana yanka su mafi yawa kasashen musulmi ne mafi yawa ban ce ba sa yi ba amma mafi yawa akwai wani bawan Allah da ya zo mana daga Sokoto ya fito ya fito ya sayi ko gero ne ya ce muna da hoton shi ma cikin azumi mun ɗauke shi hoto da bayani da kanshi ya fito sai ga mota da jeep suka suka tsaya da Allah suna son ya kai su ya ga lamba ta wata gari suka shiga ya shiga ciki sai aka fesa mishi wani abu abin bacci ke ba sun ce za su bashi kuɗi ya hau mashi ya dawo wai ya nuna musu gari don ya ga kamar baki ya ce bai falka ba sai da aka yi nan gada ɗin nan na kusa da zariya zaria sannan ya falka tun daga sokoto da ya falka kuma sai ga wani mutum a gefen shi shi ma yana bacci yace dinga la haula wala quwwata illa billah ya dinga yin la haula wala quwwata illa billah al-ali azim ana cikin haka ana cikin haka kawai sai mota ta yi faci a kusa da eh, yan sanda sojoji barikin sojoji da ta yi faci shikenan suka buɗe mota suna canja tayar suna tsammanin yana na yana bacci da ya gade ya so shagala da gyara abin nan ya daga abin nan na mota ya fito da gudu shi kenan suka bi shi yana ihu da suka gade ba su ya kama shi sai suka shige mota da haka nan da tayar suka tafi da wancan mutumin mutum dan uwan mu musulmi dan uwan mu kuma nan kabila suka yi da shi in an saci nan ba wasu aka sata ba ka ya kano da su a saci mutum a yanka shi ne za a yi wani abu da shi me ake me ake samu da ana samu da zuwa za zuwa dannewo a kwashe mulkin ga kuɗi ga nan muka nuna fastoci cikin jirgin sama suke shawagi ba ya muna wani malamin tsibbu da yake ko da ma dogon mota ta matar fasto talauci ba mulkin ba kuɗin kuma shi kun yanka mutane wala sa'i wa haifata haka Allah yake bai cin nasara duk inda fito Allah shigar da mu Allah ya nuna mana gaskiya mu bar wannan bala'i a cikin wannan ƙasa muna buƙatar gaskiya mu kyautata imanin mu mu kyautata imanin mu in mun kyautata imanin mu Allah zai taimake mu cikin al'amarin mu Allah yake cewa nasara afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu shin ba sa tuba zuwa ga Allah wa yastaghfirunahu su neman su nemi gafara wato Allah ya rufe musu domin su min qalu zabun da suke faɗa istifham tabih wannan tambaya ce ta zargi والله غفور لمن تاب رحيم به كما الله ne gafara ne ga wanda ya taba tuba ko mai jinkai da shi wanda ya tuba

sai liman o shi da mutu shi da yana karantawa ya kamata mutum ya saurara a jahariya a sirriya ce za ka iya ka kuma da addu'ar da kake so Thank you.

al'umma na da masu ya kira da da cikin da da Amin. lafiya Allah ka ƙara mana lafiya kuma ka sa nan aiwatar ita a wajen yardarka Allah ka aiwatar da lafiya da kuma wajen yardarka Allah ka hana mana lafiya da kuma Allah taimake mu Allah Allah taimake mu Allah mana da mu lafiya wannan musibu da suke aukuwa a wannan kasa samu ya Allah kowace ka Allah ka yaye mana. Sauran kasashe na musulmai da suke cikin irin wannan a su ma ya Allah kowace ka Allah ka yaye musu. Shugabannin mu da suke su mu a wannan kasa samu Allah ka sa su zama adalci wa al'umma adalci. Allah ka sa su zama masu tausayi su tausayawa al'umma. Ko kuma wanda ya ka sa ka

آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين